ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إنما تا بركة مدى أسباني a yau ranar takwas da watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da ashirin da biyar ko ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu da muke gabatarwa iyaye mata a wannan gari mai albarka garin kumo akwa local Gambar jihar gombe nigeria a jiya mun yi karatu ne akan laduba na haihuwa idan mace ta haihu me shari'a ta dora miji me shari'a ta dora wa mace kamar yadda ku sani haihuwa ni'ima ce kuma alheri ne abun so ne annabawan Allah ma sun roƙi Allah ya ba su haihuwa mutanen kirki suna roƙon su ma Allah ya ba su haihuwa kuma haihuwa idan ta yi daɗi aka samu 'ya'yan ƙwarai to abin farin ciki ne abin falala ne amma idan aka samu 'ya'yan banza marasa tarbiyya to abin kuka ne abin zubar da hawaye abin damuwa da aka kowace ɗaya a cikinku ta yi ƙoƙari kada ta yi naƙuda ta banza kada ta yi naƙuda ta wahala ta yi ƙoƙari abinda ta haifa ko za ta haifa ya zama ɗan kirki ɗan ƙwarai ko ‘yar kirki ‘yar ƙwarai wanda za a buga misali da ita shi yasa kullum ake so a ringa yawaita addu'ar ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين imama. Allah ka ba mu daga cikin ƴaƴanmu da zuri'armu da iyalinmu daga matanmu da kuma zuri'armu abinda zai faranta mana rai da hasken rai kuma ka sanya mu cikin jagorori ga masu tsoron Allah ku dage da yi wa 'ya'yanku addu'a iyaye yau zamani al'amura sun lalace zamani ya lalace ku dage da yawa 'ya'yanku addu'a kamar yadda ba ku fashin ba su abinci da safe da rana da daddare to ku dage fa da yawa 'ya'yanku addu'a saboda Allah shirye muku su yau tarbiya ta zama abu mai wahala ba ƙarfinka ne zai sa ɗanka yi bisa ba ba kuma zare idon ka ci zai sa ɗan ka bi ka ba yau ‘ya'ya nema suke su fi ƙarfin iyayensu ƙaramin yaro wanda bai kai ya kawo ba sai ya nemi ya addabi ubansa ya addabi uwarsa ‘ya'ya nawa ne yau suka sa iyayensu kuka da ihu da zubar da hawaye ‘ya'ya nawa ne yau iyayensu suka yi da na sani da da ba su haife su ba ya nawa ce uwarta ta tsine mata albarka ta la'ance ta ta zama mata sharri ta zama mata fitina ya'ya nawa ne yau bayan iyayensu sun mutu suna kabari amma suna aika wa iyayensu zunubi ubanki ya mutu kina aikata barna ana aika mai zunubi mahaifiyarki ta rasu kina barna ana aika mata zunubi iyayenka sun mutu kana ta aika musu azaba a cikin kabari da yawa akwai 'ya'yan da su ne sababin shigan iyayensu wuta saboda sun lalace sun kama hanyar banza sun kama hanyar shakiyanci shi yasa annabu nuhu ya ta jin tsoron kada ɗansa ya lalace ya ta mai addu'a ɗannan ya fanɗare ya ce rabbi in nabni min ahli wa inna wa adakan haƙƙo wa an ta hakamun hakimi ya Allah ga ɗana yana cikin iyalaina kuma alƙawarin a gaskiya ne yana roƙon Allah ya matso masa da ɗansa kusa da shi kare halaka za a halakar da al'ummarsa ɗa ya kiɗi bai ma damu da ya bi ubansa annabi ba ya yadda ya bi mutanen gari da za a halakar da su annabi nuhu ya ce wa ɗansa ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma al kafirin ya kai ɗana taho ka hau jirgin nan tare da mu kar ka zama cikin kafirai masu mutuncewa Allah dan yayi haka yace ba zai zo ba ku duba dan annabi yana saba annabi ke akwai abin mamaki dan da yarki ta saba miki ko ka ya saba maka qala sa'awi ila jabalin yasimuni min al-ma yace baba ka kyale ni zan hau ga can wancan dutsen shi zan hau duk ruwan da Allah zai sako na tufana bai isa ya zo ya taba ni ba baban ya dada masa magana yace qala la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim ya dana yau fa ba wanda ya isa kubuta daga al'amarin Allah na azaban nan sai wanda Allah ya masa rahama suna cikin magana ɗaya taurin kai ya ƙi ya zo sai ga shi Allah ya sako ruwa na ne ya taho gama duniya hannan garin sai da ruwan ne ya zo fahala bainahum al-mawju fakana min al sai ga igiyar ruwa mai girman gaske ta zo ta shiga tsakaninsa da ɗansa ana gama magana sai ya nemi ɗansa ya rasa kawai ɗaya riga ya nitse ruwa ya tafi da shi bayan an gama halakar da shi da halakar da sauran al'umma Allah ya gama aikin fiye cewa ruwan da yake zubowa daga sama damu ruwan na daga sama yana zubowa daga ƙasa yana bulbulowa ba dole a halaka ba ya قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء wa وغيد الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بؤدا للقوم الظالمين aka ce ya ke ƙasa ki haɗiye ruwanki ya isa haka an gama halakar da mutane wa ya sama wa akili ya ke sama ki riƙe ruwanki ruwan ya daina zubowa daman ba Allah ne ce ta zubar da ruwan ba to Allah ya ce ta daina zubarwa ruwa ya kafe ruwa ya tsaya gari ya bushe wa zidal ma'u wa kudi al'amru an gama yanke hukuncin al'amura Allah ya ce ne santa ta tabbata ga mutane azzalumai dan annabi nuhu ya zama gawa dan annabi cikin annabawan Allah Allah bai kyale shi ba da ya fandare sannan annabin nan yayi tabi ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا نوح يتكرا دان ناسا kazo mu tafi mu tafi amma ina kullun yanzu ku anan sai kun aiko mana takarda ayi wa ku addu'a saboda zamani ba wai haihuwan ba fa ba haihuwar ba yau ake ji wani ɗa za ka haifa ba girin-girin ban ji ba ushe ta yi mai ba ga dara haihuwa da tara yaya ba ba mamaki Allah kiyaye ki zo ki haifi karuwa maran mutunci mara arziki mai tallan jikinta mai bawa mata kan maza kanta mai neman mata ma 'yan uwarta yau lalacewa ta kai ga mace tana neman yar uwarta mace ta bawa kanta ta ba da yar uwarta mutuncinta a ba ta abin duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki ki zo in ba su ba ki haifi yar kida da waka maroƙiya mawaƙiya ki zo ki haifi yar bayyana tsiraici ki haifi fasika fajira wanda duk wani mutumin kirkin ya bude waya ya ganta sai ya ce Allah ya tsine wannan yarinya ko ta cuci musulunci wallahi irin matan nan suna nan da yawa a cikin wayoyin ku kuna kannan su ina iyayensu ba a ci tsara haihuwa ba da haka ku dage da addu'a in matar da Allah ya mata arziki ta ji alamar tana da juna biyu na san ba ku da wasa akan addu'a ku dage yawanci mata ma sun fi wa 'ya'yansu maza da 'ya'yansu mata addu'a mata sun fi yin addu'a yawanci to ku dage wallahi akwai abun tsoro kwarai a wannan duniya mutum ya zo ya haifi daɗansu ya zo zama masa bala'i da masifa wannan abin yana ban tsoro yana kaɗa mini hanta yana damuna ko yau da asuba din nan da wayar wani bawan Allah na ci karo yana mun kuka a kan ɗansa ya ce malam yaro na na kashe masa kuɗi ya ƙi karatu in na yi gabar sai ya yamma malam yaro na ya lalace in na yi kudu sai dai ya arewa ban hana shi ci ba ban hana shi sha ba ya tsani ni ya ƙi bin ta. na hana shi ya ƙi hannuwa na ce kar yi aure ya je ya ƙuƙuta ya riro ko ya yi aure ya zo ya jefar da matar baya iya ciyar da ita ni nake ciyar masa da ita ya ce malam me amfanin yaro ya da sana'a ya je ya rikito aure ya ce mu ma yanzu nan da uwarsa da ƙyar muke lallaba muna ci amma yaro ya ce sai ya yi aure ya ji ya yi auren kuma gashi nan ya bar mu da nauyi karatun ya ƙi yi sana'ar ta ƙi samuwa ya ce malam a yanzu da nake gaya maka wai ya ga wata yarinya budurwa ya ɗan makota ya daɗa gani ya ce zai ƙara ta biyu Iyi, eh, ya kama baki ya ce yanzu kai ka auri ɗaya ta biyu ka kai ta ina ka mata mi sha'awa kawai ita kuma yarinya budurwa ba hankali ta ruɗe kullum kwanan waya suke suna soyayya ba a bincikan sana'ar miji ba a bincikar aikin wanda yake neman ki babu kawai yau yanzu 'yan mata saboda bala'i da ake ciki neman kai suke yi da ka fara yi wa yarinya budurwa magana fito fito fito fito fito wai kai maza ka fito ba a tambayan sana'a kun daina tambayan sana'a kun daina bincike akan aikin mutum da sana'arsa ya je ya aure ki ya ɗirka miki ciki ya gudu ya tafi ya barki da wahala kun kashe kuɗi a banza an yi aure ya lalata miki rayuwarki ya mai da ke bazawara a dolen dole an taba yin aure ba ci ba sha ba kula da asibiti da magani to abin tausayi masu kansu iyaye matan wai da za a zo ana neman yarki ki ma bari yarinya ta zo ta saba da saurayi ba kuma yi bincike a kansa ba akwai hadari da yarinya ta kawo yaro ki ce dakata sai mun yi bincike tukuni. ku ɗauki kamar wata shida kuna bincike a kansa in ya kai shekara ma ba a yi laifi ba ku ce mata a bi sannu sesi-sesi, ba mu gama bincike ba fa wance sai an bincike miji samansa har ƙasa tun daga ƙwaƙwalwarsa nan sai an je har tafin ƙafarsa sarki yadda ki kai yarki inda ba ki da garanti babu wata damuwa in ya tafi ya fi ruwa gudu Allah zai kawo wani mace ai ta mai rabo ne kar a taba damuwa har yanzu ya zo in ya tafi wa zai zo da da ya zo din siyo shi kuka yi ko kasa yarinyar kuka yi a bakin titi akan teburi ya ganta ya taya ba Allah ne ya kawo shi ba in ya tafi ma Allah da ya sa ya tafi zai dawo muku da wani sana'a tana da muhimmanci da aikin yi jama'a bayan aƙida duk yarinyar da ta ga saurayi kullum yana yawan zuwa yana yawan zuwa yana yawan zuwa ba aikin yi kai ba ka zuwa kasuwa ne kai ba ka zuwa ofis kai ba ka zuwa gona kai ba ka zuwa ba ka da shago ba ka da kaza ya zo ya ta daminki da shegen surutu ga shegen cin abinci in an kawo musu sai sun cinye wani wai kullum zai zo hira gurin yarinya sai kira ta na daɗe ban ji muryar ki ba wallahi ina cikin damuwa zan zo ne to Allah kawo ka lafiya don Allah a soya mun awara da wainar kwai awara wai a lullube ta da kwai a soya masa yi cinni bayan an jima sai daɗa kira a waya sai ce don Allah ko za ki haɗa mun da zoɓo rodo mai kauri mai sanyi sai ka ce randar zoɓo rodo ne da ita a gidansu a warannan kan ba kuɗi ba ne wannan ba kuɗi ba ne sai ya zo ya zauna miki ya cinye ko nera ɗaya ba zai bayar ba bayan 'yan kwanaki sai ya daɗa ki a waya ni fa ban zo ga na ganki ba ba na jin daɗi ke kuma sai ki ruɗu wai aikin samu masoyi sai ce gashi nan zai zo hira zai zo zance kafin ya taho sai ce wallahi yau yana yau sha'awar shinkafa da miya da taliya da naman kaza yake yi haka suke yi ki dai ki ta buge buge watakila ma tsohuwar ki da ta haife ki yau watan ta uku bata ga kashin kaza ba ga saurayi ya zo sai an nemo masa wani ma da ya rena ta cewa ya masa abinci kala uku amma fa ko naira bai bayar ba samari yanzu ba sa bayarwa sai dai ai musu hidima wata ta ce ni hamalan al'amarin nan na kasa gane masa na ce me ya faru ta ce malam yau an ɗaya shekaru mutum yana ta zuwa gidanmu shekaru ba ta ce wallahi fitinsa kwabarsa ban taba ci ba na ce to ta ce malam yau ko ɗan insani ko ta ce wallahi malam abu ɗaya na taɓa cin moriyarsa wata rai zai shigo gidanmu ya taho da wani rake dogon rake yana sha da na ga yana bantara sai ce ko kina so ne sai na haka sai ce ɗauko wuka ya je ta ta ɗauko wuka <laughs> ya sara gida biyu ya ba ta rabi ta ce hana ƙarya tun shekaru na wallahi wannan rake shi ne kadai abin da na samu a wurinsa akwai masaurayin da aka samu wai in zai wuce in yazo dawo in yazo zai zo gurin budurwa wai in zai wuce wai sai ya tsaya wurin masu sai da gyada yan mata masu sai da gyada ke ba ni gyada ta 200 gyada ha ta so yi gyada amaro ita zai kawo wani kuma ya lambello ma ya kawo ni ba kwaɗayi na koya muku ba amma dai annabi ya ce ta hadu ta habu a ba da kyauta a samu soyayya kuma kyakkyawan laraba ko kyakkyawan juma'a tun daga laraba ake gane ta in kika kuskura kika auri miji mai kankamo gola mai cafkewa Allah ne sauri Allah ya baku masu bayarwa ko annaba bai da rawa ko maka auri miji zumbulu ai ka shiga tashin hankali to Allah ya mana mu albarka Allah ya sa mu mu dace yau sabon karatu za mu dora ana tare da ni ko yawwa karatunmu shine abin da ya shafi miji da kuma hukunce-hukuncen sakin aure ku ce Allah ya tsare mu da mutuwar aure abu na farko shi saki abgadul mubahati ne inda Allahi abu ne da yake na halal amma kuma Allah baya son sa halal ne ai saki amma Allah baya so malamai suka ce fa yukrahu lirrajuli an yufaji amra'atahu min ghairi zambin yufaji'a bihi imra'atahu min ghairi dhanb ba a so namiji ba aune kawai ya zo ya ce wa matarsa ya sake ta ba tare da ta masa wani laifi ba kamar yaya irin sakin nan na wulaƙanci kuna zaune zaman lafiya ba faɗa ba zagi ba hantara ba komai yana dawowa gida ya ce wance kin ta wanda gudu kina ta dariya kina yayi haƙori sai ya haka ce ga wannan ko ba ku gani ba mata ba sa san wannan me wannan ko sunanta ma ba za ku faɗa ba ko takarda sai ce ga wannan ta karɓa tana buɗewa sai ta ga sunansa shi wane wane ya sake ta sai ta saki jiki ta faɗi kina cikin gidanki kina cikin wadatarki da rufin asirinki da 'ya'yanki kurum namiji ya ce ya sake ki fa yukrahu lirrajuli an yufaji amra'atahu bihi min ghairi dhanbin baban ummi ne na maka ba abin kika mai don Allah na maka wani laifi ne ka gaya mini in baka haƙuri baki min komai ba na gaji da ke ne kawai ƙazanta nake maka ba komai na zage ka baban ummi na ce miki ba komai yanzu abinda za ka min kenan ka sake ni haka kawai sai ki ya ce to Allah bai halatta min sake ki ba ne irin wannan saki na wulaƙanci da maza suke yi wa mata ba a son sa za ka iya sake mace amma innal mar'ata tutallaqu bi dhanbin ana sake mace ne da wani laifi da ta yi inda sakin da ya kamata ne wata haka kawai isallame ta ta zo gida ta sha uban kuka ta yi kukanta na gida hawayen suka tsiyaye ya ce kuma ba zai bar gida ba sai ta tattara kayanta jiya fa kuna tare da shi lami lafiya ta tattara kayanta ta zo gida uwarta tana mai nake gani yau haka da tsakar rana wance ta fashe da kuka ta faɗi kan uwarta ta miƙa mata takarda tana ya sake ni ya sake ni uwar ita ma ta daɗa fashewa da kuka uwa kuka ɗiya kuka saura baba shi ma ya dawo in ba sa'a ba ya rufa da kuka to a irin wannan zamani ma da aka sako maka yarka ai dole ka shiga ɗaki ka ɗan taɓa kuka ko yaya saboda an jiƙa maka aiki baka tanadi ɗakin da zaka ajiye ita ba baka tanadi abincin da zaka rinka ba ta kullum ba jikokin da ta taho maka da shi ya zaka yi da su wata fa da aka sako ta fara bere be yaya wajen biyar a bayanta da taho tahowa ta taho da yaya wata ce wu yau waɗannan ina za mu kai su ciyar da su wata shi hankali ne burodi kawai in za ka sai musu sai su ci na dubu biyar sai ya kore ta kije zan rika turo miki kudin ciyarwa kuma ƙarya yake ba zai turo ba kai tsakani da Allah mata suna wata rayuwa sai dai addu'a Allah kiyaye lokacin da nake wannan bayanin ka tuna yarka kai ka tuna yarka in ita aka yi wannan shi nake so ka rinka tunawa ba wanda zai so a yi wa yarsa haka aka buga sama da ƙasa mai gidan nan ya ce kurin ya gaji ba zai ci gaba da zama da ita ba kafin a je ko'ina a shi tuntunin ya daɗe ya kai ma kuɗin aurensa wani gida wata kuma gata na wanda Allah ya ɗora mata tsautsayi ita kuma sabuwa ta taho da buɗa ta shigo gidan da aka wulaƙanta yar uwarta ita kuma ta shigo da buɗa ayya ayya ai duk wanda ya bi wannan hanyar ya yi tuntuɓe ke ma in kika biyo in dai akwai ramin nan yana nan sai kin yi tuntuɓen nan abinda mata ba sa ganewa namiji ya wulakanta yar uwarki mace ya sake ki ke ya auro ki kina murna ya ci mutuncin ta an auro ki kina murna har ma kina ƙarin gishiri ai ba ta da mutunci ne tsohuwar matarsa yau ai ba kirki ba ne da ita ba dole ma ya sanye ta ba yawa ne ma inda ba don haƙurinsa ba ya isa ma ya shekara biyu da wance wannan fa wacce ta shigo gidan ne sabuwa take zagin yar uwarta da aka kora ke ma kina hanya da aka duk wanda aka saki wata aka shigo da ita ki daina zagin wacce aka saka ba ki san ganin wannan mutumin ba namiji sai Allah halinsa ba a gane halin namiji ce an zauna da shi yau da gobe wani ɗan yaudara ne wani macin amana ne wani mai auren sha'awa ne sha'awar ki yake yi ya auro ki lokacin da ya gama biyan sha'awar sai isa da ki ba uban da kuma zai masa magana ya tara miki ciki mazan yanzu ba su da damuwa ya saki mace cikin wata ɗaya ya saki mace cikin wata biyu yanzu duk wanda aka suke ta tana da cikin wata biyu don Allah idan wata nawa za ta yi akwai wanda fa da ɗanyen jego ma aka koro ta jego sharkaf ko arba'in ba ta yi ba aka sallame ta da aka ku biya hankali kuma addu'an nan da na gaya muku ku rinka yi ku rinka haɗawa ma da aurenku Allah ya tsare muku auren abu na biyu a cikin saki wala yajuzu lil mar'ati an tulji'ahu ila talaqiha bai halarta ga mace ita ma ta tilasta wa mijinta ta sa sai ya sake ta ba sai dai inda sababi na zalunci ta fahimci zai hallaka ta ta fahimci yana cutar ta ta fahimci algungumi ne azzalimi ne ta fahimci fasiki ne ta fahimci macuci ne ta fahimci bai da rikon amana to wannan ya halatta an tulji abu ta matsanta ta ce sai ya ba ta saki saboda akwai mazajen da suke wa mata kisan mummuke kin san kisan mummuke kana zaune ana na nikarka na waje bai sani ba uwa ba ta sani ba uwa ba ta sani ba sai dai a ji an halakar da kai to irin wannan duk wacce ta ga miji zai karar da ita zai mata kisan mummuke ba a sani ba to ya halatta ta matsanta masa ya bata takardarta ko uwa ta sani ba ko uba bai sani ba amma haka kawai mace ta zo ta matsanta mai gida ta ce ya sake ta saboda ta gano wani a tiktok tana sha'awarsa haram haka kawai mace ta ce za ta kashe aurenta saboda ta tuno soyayyar da ta yi da tsohon saurayinta haram haka kawai mace ta ce mijinta sai ya sallame ta saboda tsohon bazawarinta yana yawan yi mata cefane yana aiko mata a ɓoye haramun ta fita kasuwa wani ya bi ta ya ɗauka bazawara ce yana mata magana shikenan ya karɓi lambar waya wai yau hajiya saboda lalacewa hajiya saboda lalacewa matar aure ta ɗauki lambar wayanta ta ba wani a bakin titi wannan al'umma in ana faɗin abin da mata suke yi a yau wallahi hankalinka bai zai ɗauka ba lambar waya kina matar aure ki ɗauki lambar waya ki ba wa wani a titi ki ce ga shi ma yi magana daga baya kina fa miji akwai cin amanan da ya wuce wannan akwai rashin tsoron Allah da ya wuce wannan to da waɗanda su kan bidiyo kwal ma suke sosai da mazan mutane idan an seta mai gida baya nan sai ta caba kwalliya ta yi ado ta rinka danna bidiyo kwal tana kiran mazaje tana hira da su tana nuna musu halittar da Allah ya mata ina lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala hawla wala quwwata illa billah Allah kare Allah ka ba mu ƴaƴa masu tarbiyya wallahi ka sake ni ko ba haka ba zan yi sababinka in baka sake ni ba sai na kashe ka ni ne ajalinka wallahi ka rabu da ni yau in baka ban takarda ba na rantsa da Allah sai na bunka wa gidan nan wuta in fa baka ban takarda ba zan kone gidan nan zan yi gobara in fa baka sake ni ba zan kashe uwarka in fa baka sake ni ba zan zuba wa 'ya'yanka shinkafar bera inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah me ya kanki ki saka wa 'yan arzikin shinkafar bera ke ba naki ne? ki masa gobara a gida ko ka take ni ko ka take kishiyata in ba haka ba wallahi ai daya idan ba ka sake ni ba to wallahi zan kashe kaina ko kuma in kashe kishiyata ko kuma in kashe ka mace mata zo ta rutsa namiji ta ba shi waɗannan options ɗin guda uku zaɓi uku ko ya saki kishiyarta a zauna daga ita sai shi in ba haka ba to ita ɗin ya sake ta je zauna da kishiyarta ita ta yarda in ba haka ba to za a yi ɗayan uku ko ta kashe kishiyar yanzu a fili ba suke faɗa ko ta kashe shi mijin ko ta kashe kanta yanzu don Allah din namijin da aka ba shi wannan zaɓin ya zai yi dole ba da takardar saki ita kuma wannan bala'in zazzafan kishi ne da ita yaya za ki tun da kika zama ya mace yaya za ki tun da kika bari uwarki ta haife ki ta yi naƙudarki yaya za ki ya zaki sai kin yi haƙuri wataƙila mahaifiyarki ma ba ita kaɗai ba ne a wajen babanki kishiya kam dole za ki same ta in Allah ya rubuta miki kina da rabo ki rayu ke kaɗai da mijinki in ba ki samu kishiya a nan duniya ba ma a gidan aljanna akwai kishiya ko ku ji daɗi ko ku kar ku ji daɗi wannan hadisin kam sai na faɗe shi ai ba za su yi kabbara ba ka taba ji ai ba za su yi ba ka taba jin mata ka ce a gidan aljanna da kishiya da hurin in wata ta ce yo eh mana eh an sani akwai amma dai wallahi mun fi su daraja ai mun fi su matsayi ayyaje ki dai akwai dai ba ko ma me zaki faɗa hadisi ya zo mutum musulmi guda ɗaya namiji a gidan aljanna yana da mata saba'in da biyu kabbara a ciki-ciki <laughs> saba'in da biyu wannan fa banda matansa na duniya matansa na gidan aljanna guda saba'in da biyu ga ɗakunansu wani yura zahiru hamin batuniya an zuba mata zinare kayan kwalliya gida sama da ƙasa in ka shiga gidan nan ita kaɗai za ka gani malam sai dai ka ga tana walƙatai walai walai matan aljanna haba A ahurun inun ka amsalin lu'lu'il makano da za a bai makano ya amalo hadisi ya zo cewa duk matar da ta azabtar da mijinta a duniya take wulakanta mijinta a duniya tana cin mutuncin mijinta a duniya lokacin da ta masa ba daidai ba matarsa ta aljanna tana cewa ke baiwar Allah ki bi hankali ya kusa a sa an yi farika ki ya kusa ya rabu da ke zai mutu kuma Allah zai kawo shi nan mu kuma mu zo mu karbe shi hannu bibbiyu muna jiransa duk musulmi mai imani matansa a gidan aljannarsa suna nan a shirye a zaune jira suke yi kawai ya mutu a tashin kiyama a shigo musu da mijinsu na duniya suna nan suna ta wanka da kwalliya suna ta kunna turaren wuta suna ta kunna haske a gidan aljanna sun shakata sun wala sun shakata suna jiran mai gidan yanzu ki tsaya ki abin kirki ki shiga aljanna da mai gidanki a ci aljanna tare da ke ba daɗi ki ji labarin mai gidanki yana aljanna ke kuma kina wuta saboda gulmarki saboda zazzafan kishi saboda karya dokar aure da cin amanar aure ba daɗi ku daina matsantawa mazajen ku sai sun sake ku malaman kin san me ya faru wallahi wata aka ce wuka ta ɗauka wuka mai kaifi wuka ce yan karago ranar sallah ta daga masa ta ce ko ka sake ni ko ka tafi lahira yanzu wannan mijin ya zai ya ce kawo ki gani guda nawa zan rubuta miki <laughs> dole ya sake ta yanzu wannan sakin saboda Allah ya yi shi to la ya juzu lil mar'ati an a zawjaha ila tsalaƙi bai halatta ga mace ta matsanta wa miji ta ce su ya suke ta ba bai kamata ba sannan bari mu dawo kan namijin duk namijin da zai sake matarsa to yana da kyau ya kula da abubuwa kamar haka guda hudu na farko an yi tsallika hafi tsohudin lam yusuf hafi. duk wanda zai sake matarsa ke ki ji idan za a sake ki Allah kiyaye to ga ka'ida lalle idan za a sake mace to a sake ta a cikin tsarki a sake ta tana da tsarkin da ba a taba saduwa da ita ba me ake nufi da wannan maganar a bari sai kin yi haila an tabbatar in mace ta yi haila ba ta da ciki kenan to kada ya kusance ki bayan haila a daidai kina gama haila a sake ki shine saki na sunna amma duk macen da ta gama jinin al'adarta bayan kwana biyu kwana uku ya yi alaƙar aure da ita ko bayan sati biyu ya yi alaƙar aure da ita ya sake ta sai fushi ya kama shi ya ce ya yana so ya sake ta sai fushi ya kama shi sai ya ce ya sake ta bayan ta yi al'ada ya sadu da ita wannan sakin ba a son sa me hikimar haka ba mamaki alaƙar da aka yi ta auren nan an samu juna biyu ita ba ta sani ba shi ma bai sani ba kai la yutila alaiha al'idda don kada ya tsawaita mata idda kada iddata ta yi tsawo ka saki mace daga cikin farko watan farko ta tafi gidansu ta je taimaka maka wata tara tana jira wata tara tana jiran ɗa a'a sannan kuma akwai rikici za a iya yi maka sharri ka zo ka take ta baka san status ɗinta baka san matsayinta ba duk mai gidan da ya sake matarsa bayan ta yi al'ada ai ya riga ya san ya sake ta ba ta da juna biyu ko to idan ka sake ta ta yi al'ada hankalinka ya kwanta ka sake ta ba ta isa ta zo ta gayyato maka wani ciki ta ce ita fa tana da ciki ba ta je ta sha zawarci ta zo ce maka ga cikinka wata hudu sai ka ce a'a ai sai da kika yi al'ada na sake ki ina sane ina fadake na biyu ba bacci nake yi ba abu na biyu idan miji ya sake matarsa bayan ya sadu da ita ta yi al'ada ya sadu da ita ya sake ta akwai hadarin koda ba ta da cikin watakila in ta tafi tana zawarci ta je ta yi zina ta samu ciki a lokacin da cike zawarci ta rasa yadda za ta ta zo ta liƙa wa mijin nan wannan cikin ta ce nasa ne saboda ai bai da tsari ya sake ta bai da tsari bai bi da shari'a ba da haka an ɗebo ɗan wani an saka maka ka zo kai tafiyan kayan kula da ciki kai tafiyan kudin asibiti ashe kudin ashe ɗan wani bazawarinka ne kuma yanzu Allah ya sauwaƙe masifa ta kai ga yau zawarawa ma ba su haƙuri sai sun yi zina wasu daga cikinsu ba zawara da bin maza sai ga ana nuna ta ana cewa waccan hai waccan rai Allah wadare ina jin shi yasa wa mijinta ya sake ta yau wani ya ɗauke ta a mota yau wani ya tsare ta a babur yau ta tafi gidan can yau an ganta ta fito daga ɗakin wani yau an ta fito daga kamfanin wani yau wani ya tafi da ita wuri kaza ta kashe aurenta ta mai da kanta kamar kariya da 'ya'yan karnuka suke zuwa suna binta kin ji kunya mala'ikun Allah na kallonki mara kunya kin baro 'ya'ya uku hudu a gidan tsohon mijinki kina zuwa kina bin mazan banza yanzu wannan bazawarar da take wannan abin ba ta jin tsoron in ta ɗauki ciki ina za ta kai wannan cikin to haɗarin namiji ya sake mace bai tabbatar da tana da ciki ko ba ta da ciki ba kenan wallahi za ta iya masa gayya ai an yi wani rikici wata sai da ta zauna fa kusan shekara biyu ba ta yi aure ba kudin sai aka ganta da ciki rabe-rabe sai ta je samu tsohon mijinta yaya aka yi cikinka ne na kawo ma ya ce ni ya ce wanda wani ciki ne shekara biyu ba ki haife shi ba sai yanzu za ki kawo min ci ta ce kwanciya ya yi ya ta jefa cikin tashi hankali me ya faru ta gama zauracinta ta gama zamanta ta shiga bin baza. ta je suka yi mata ciki ta zo bari ta yi wa tsohon mijinta shari ta liƙa masa karka yadda ka sake matarka ba tare da ka tabbatar ta yi al'ada ba ta da juna biyu ba idan tana da ciki daman ka sake ta ka san tana da ciki ka sake ta in ba ta da shi to karka yadda a maka hajiya ki koya wa ɗanki fa kada ya je ya fushi ya sake matarsa ba a kira shi a ce kai zo tukunna yaushe ka sake ta ta yi al'ada ne ka sake ta to yawanci yanzu mazan yanzu ma ba su ma iya sakin ba kawai yana cikin fushi ni za ki wani shi hankali yar abu ka rafa ban takarda ki gani ta ce baka san inda littafi yake ba ne ka je ka dauko kaza kaza kaza to na tsallame ki na sake ki baya binciken a wani yanayi take Watanta ya zo karshe ta yi al'ada ba ta yi al'ada ba jama'a wannan saki ne da maza suke yi wanda yake ba daidai ba ba a sakin mace sai bayan ta yi al'ada tana cikin tsarkin da ba a sadu da ita ba abu na gaba duk wanda zai yi tafiya ya bar matarsa na wani lokaci mai tsawo to ya tabbatar da wani yanayi ya batta saboda yau zamani al'amura sun lalace za ka tafi kai wata biyar a yi shekara ɗaya shekara biyu shekara uku to ka tabbatar ta yi al'ada kafin ka tafi ka batta kaga ka tafi ka batta mahaifarta empty babu komai dan haka duk shekarun da za yi daɗe wanda za ka yi ka san ba bar matarka da ciki ba amma in baka yi wannan ba in matarka fasika ce ka tafi ka batta babu cikin za ta iya zuwa ta yi ɓarna ta gayyato maka wani a gidanka yana kwana da ita yau lalacewar ta kai da mata saboda cin amana wasu daga cikin mata gidan mijin ta fada take aure wallahi wani ce shi yanki dare ya zo kwana da ita gidan nan na rantse muku da Allah in aka faɗi wani abin da matan suke ji suke aikatawa kamar ka nemi tsumagiya ka bi su ka zazzane so to ka tabbatar wance alhamdulillah kin yi al'ada ko to zan yi tafiya ta san sako ka ajiye mata in aka kira ka bayan wata biyar shida aka ce wai ciki fa ya girma za a fara zuwa awo ka ce ba nawo ba ne ban san da shi ba dan ni na tafi na barki lafiya lau kin yi al'ada alamar baki da ciki in ka ga dama ma har test a je a gwada ta yanzu maza suna yin wannan in za su yi tafiya ba sa yi saboda yadda saboda aminci amma kuma akwai masu cin amana mata masu cin amana to wannan shine amfanin in zaki aure ki aure miji mai addini da ya san waɗannan hukunce hukunce abu na biyu an tasiri ala tsalkacin wa'idatin liyastafi da bihar raja'a in nadima ana so namiji ya taƙaitu kan saki ɗaya duk fushin da ka yi, don Allah ka yi mata saki ɗaya kawai saboda ka amfana da komi in kai nadama malamai suka ce sau da yawa namiji in ya saki mace daga baya yana zuwa ya yi nadama ka da sani da na yi haƙuri da maman ummi da na sani da ban sake ta ba galiban in an yi saki in an natsu da yawa fa ba duka ba su sai an yi nadama amfanin namiji in zai sake matarsa ya sake ta sake ɗaya saboda da ya tashi dawowa kawai cewa zai yi kira ta awaya ana lafiya ya gida to ya yaran duk dai kuna nan kalau ya kika tashi yau lafiya kalau ba dai wata matsala ko a alhamdulillah to sai an jima zan tafi to na sai na ji ka nan gaba ce na dawo da ke sai ka kashe waya kawai ko ba ta so ta dawo ko ba ta so ta dawo da sharaɗin ba ta gama iddata ba ya kira ta ya gaya mata wannan amma ba saƙon na dawo da ke ɗin ya shiga kunnenta ba ta so tana murna ta kusa gama idda tsohon mazawarinta zai zo ya aure ta shi kuma ya yi wuf ya ce ya fadawa da aurensa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'amari al'amari kam lalace ke ko ne ake cakon me ake cewa ne al'amari kam eh al'amura kam al'amura kam wanda ke ai namiji namiji in ya so yanka maka tsiya wata <laughs> an sake ta ta karye sun kaɗinta ta gudu sabar garinta saboda karma a dawo da ita ta nema ya ga idda ta kusa karewa yana so yi wulakanci dawo da ita yayin ta nema yayin ta nema ya sa a nemo ta ba labari in Allah ya sa kika tsallaka gada kina gama idda ko ya kira ki ya ce ya dawo ki ce ayya na kammala kin kammala idda ni fa so nake mu dawo da auren mu sai ki ce ka zo ka bi layin zawarawa suna nan wajen mutum 27 kai ne na 28 <laughs> kai shi azuba sai hakuri Allah ya tawaye Allah ka raba mu da wulakancin mata in ji wani da faɗa saki ɗaya zai sake ki saki ashirin ya yi fushi ni na sake ki saki ɗari uku da talatin da uku shirme saki ɗaya ne na sake ki saki dubu wani ma da ya zo nan sai baci ya ce da ya zo rubuta saboda tsabar yana fushi hannunsa yana rawa sai rubuta 1000 saki sai a goge zirukan nan guda uku ya zama saki nawa saki ɗaya shari'a tana son ku ne saboda duk wanda ya sake matarsa saki uku a lokaci guda wallahi sai yayi nadama komin lalacewar mace akwai alherinta kuma komin lalacewar mace akwai lokacin da wallahi sai ka kiɗima in ka tuno saboda me akwai wani alherin da take da shi illa kaɗan daga cikinsu wata kam in ta tafi ma sai ka yi walima ka yi sadaka Allah ya kubutar da kai da alaƙa kai da bala'i da ka maza furin ƙayin saki ɗaya saki uku sakin bidi'a ne saki biyu ma haka bai halatta ba saki ɗaya ake yi to idan mutum ya yi saki ukun fa halitta fashi a matsayin saki ɗaya haka yake a zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama haka yake a zamanin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu a shekaru biyu na farkon mulkin sayyidina Umaru shi ma dai din haka hukuncin yake na kuma gaya muku mai dalili amma duk wanda ya sake matarsa sake uku yayi ɗaya, an yi sulhu an dawo an ci gaba da zama an haifi yaya biyu ma ta dawo da mummunan halinta ya rida korarta ya mata na biyu aka je ta sha zama aka dawo da ita bayan wani lokaci kuma du aka zo ta sake dawowa ya dawo da ita sai kuma ya ƙara mata na uku to wannan kam lakum dinukum waliyadin hatta tanki hazaujan gaira sai ta sake sabon aure wata ta je mijinta ya sake ta sake uku irin wannan ta je ta yi aure tana yin aure sai ta zo ta ce ita fa gaskiya za ta koma gidan tsohon mijinki mijinta annabi ya ce la'allaki turidina tarjiya ila rifa'a kamar dai so kike ki koma tsohon mijinki rifa'a ku tace eh sai annabi ya ce wancan mijin na biyu da ya aure ki kin keɓanta da shi kun yi saduwa ta aure ta ce ai bai da wani lafiyar ma da zai iya kwanciya da mace inna ma ma'ahu mislu hudbatis sau annabi ce bai sadu da ke ba namijin aure na biyun ta ce e. sai annabi ce la ba za ki koma gidan tsohon mijinki ba wannan auren bai yi ba duk matan da mijinta ya sake ta sake uku dole sai ta sake sabon aure a gidan wani miji ba shi ba kuma dole sai ya shiga daki ya rufe daki ya yi alaƙar aure da ita an yi sunna sosai sannan ta fito ta ce za ta sake zaɓen aure wata da yake wawu ya ce ba ta da hankali tana zuwa ta yi aure ana mata murna ashe niyyarta ta koma gidan tsohon miji ranar da ya shigo ranar tarewa ta daga hannu ta zabge shi da mari ni kika mara an mare ka dandan abu ka sai ashar ya ce na sake ki ta ce alhamdulillah ya damu abin da nake nema kenan ta koma tana nufin aure ya koma aure bai koma mu dole sai an kwanta a shimfiɗa ina masu auren kisan wuta yau ga muga ku yan auren kisan wuta kenan Allah raba mu da sharrin su shi yasa wasu suke cewa malam ka ji tsoron auren bazawara duk bazawarar da za a aure ta zaurawa ku yi haƙuri don naga tun daga can ƙarshe haka an fara turku na biska duk matar da take bazawara ne akwai haɗari a aure ta in ba a tabbatar da me ya kashe aurenta ba sannan kuma kar wani ya shiga neman auren bazawara bai gane saki nawa aka mata ba da yawan su Allah ya kiyaye Allah ya tsare in ka zama ki ta tara 'ya'ya aurenta ya mutu ta fito to fa tana neman wani aure Allah ya kiyaye wataƙila kai gada ce kawai za a yi amfani da kai ka kashe kuɗi ka aure ta da koma gidan tsohon mijinta ka buɗe mata hanya duk matar da ka ji an ce ai saki uku mijinta ya mata ayya sai dai kaɗan ba hanawa ne ba fa sai kaɗan in ba sa'a aka ci ba to ko ta aure ka sai ta koma gidan tsohon mijin ai matsalan mata in dai ta yi aure ta daɗe a gidan miji to da an yi mata wani abu tsohon mijin take tunawa wata banta zo kira fa kawai ta kira sunan tsohon mijin ya ce ke ni fa wulakancin nan ya ishe ni haka ta ce ka ya ƙuri manta ne na tsaba ne da wani in ka gama ci tana wannan akwai damuwa mata don Allah ku daina auren kashi kisan wuta ku yi aure saboda Allah ya sake ki sake uku ki yi addu'a Allah ya baki mijin da zaki mutu da shi har aljanna 'ya'ya fa Allah ya ba su yadda za su yi Allah ya kula da su kuma matsalar ku shi ne, ya miki wulakanci ya tozarta ki ya sake ki sake ukun kuma ba ba wai halin ya gyara ba wai kuma a ce wai za a mai da auren kuma yana da wannan mummunan halin nasa bai gyara ba ai wata ta zo ta same ni ni dai wallahi malam ni so nake yi gaskiya zan koma tsohon gidan mijina sai nace da ita da me da me da yake miki har ya miki take uku wani laifuffuka yake min yana kaza yana kaza yana kaza ta defo laifuffuka bila adadin sai nace to yanzu kika ce zaki koma gidansa soyayya kin tuno da ita da ya daina abubuwan da yake yi ne ta ce to na yi wannan ba daina waye ba na ce to ki sani in kin koma ma gidan jiya ne zai ci gaba da wulaƙanta ki da ya saba yi zai ci gaba da tozarta ki da ya saba yi da haƙura kika kika nemi wani mijin ba shi ba namiji ba kirki ba ne da shi sai wanda Allah ya zaba kuma yanzu musamman ya ga kina yawan buga masa waya ya san kin da ku kina neman kai ne zai tozarta ki fiye da nesa to ai malam ya'ya ya za a yi na ba damuwa za ki iya komawa amma ki sani kin koma kan wulakanci kuma kina zaman yaya ne kawai ta ce wallahi malam ko duka na zai rinka zan koma na ce sai an jima da ciki ki tafi Allah kakki mana tsakuniya. E, haka ne akwai larurar 'ya'a, akwai matsalolin ya'ya me ya kai ki kika kashe auren kin san da ƴaƴan naki ba ki haƙuri ba me yasa kika kashe auren sai yanzu bayan kin kashe auren ki zo kina nuna damuwa akwai ai abu na uku an yi talaffa fil amri fi talati bi idaiha ma tamattu bihi li yanjabir al faja ana so idan namiji zai saki mace ya sauƙaƙa yayi taushi wajen umarni da sakin sannan kuma ya dan bita da abin arziki da abin alheri saboda abin da ya mata nan mufaja'a kuma abin da ya mata ba a wane, idan ya dan bata abin arziki za ta dan ji daɗi kamar yaya ka sake ta tana kuka wayo Allah yanzu saki na kai sai ka ce dan tsaya tsaya ki jira ki gani ka bude jakar ka ɗari biyar ka ce ga wannan ta ga tudun su warai kuwa nan da nan za su ce oh hadda wahala na gode na gode ta daina kuka tana kuka tana kuka ka ce ta in mai hali ne ta ce ke yi haƙuri albarkacin 'ya'yan da muke ciki kuma na san kin kyautata mini gidana na unguwar gabar ga makullinsa na baki shi yau ka ai za ku yi kabbara tun da kun ji son banza karki damu ni ma yanayi ne yasa mugun halinki ne kin iki gyara don haka ba yanda zan yi dole in sallame ki ko kuma karki damu mahaifiyata ce ta ce dole in kore ki in ban kore ki ba za ta tsine min albarka na sake ki kuma na biya miki kuɗin kujerar makka mu je mu haɗa da wafi a can yanzu don Allah in yi wannan saki ya bi ta da alheri ba za ta ji daɗi ba to tambaya maza ko yanzu suna wannan alherin in sun saki ban ji ba suna yi ko labari ma babu ko to Allah ya sauke to ga ruwaya daga Al-Hasan al-Basri Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu ya saki matarsa Al-Hasan dan Aliyu jika annabi ne Hasan ayan san Hasan ya saki matarsa bayan ya sake ta sai tana gida sai ya aika mata dirhami dubu goma ta ce to bayan ka sake ni kuma ka aiko min dirhami har dubu goma kun ji dangin annabu masu aiki da gaske sai ce mata'un qalilun min habibin mufariqi yace dan wani abu ne na baki da zaki dan ji dadi da shi kaɗan? daga masoyinki da kika rabu da shi bayan ya sake ta aika mata dirhami dubu goma kamar yanzu kai ne ka sake ta kawai sai dai ta ji alaɗin miliyan goma ki ce batan kai kai kowane abu koyaya ya kira ke ce na kira ki ne in shaida miki na baki wannan kuɗi ne saboda ƙauna saboda Allah ki je ki aure lafiya zai ki zage shi in kin rabu da zai zago ba to ana son namiji in zai rabu da mace ya mata abin isani abu na hudu Allah ya fushi a sirraha duk wanda ya sake mace kar ya yada sirrinta kun ji wannan ina ma a tafsirin maza ne zan yi wannan karatu din namiji in ya sake mace kar ya yada sirrinta haram ne ya yada sirrin mace bayan an sake ta ka je ka zauna a majalisa kana zuwa kana zaginta uh aina ai wallahi warin baki ne da ita gani ne ba zan iya zama da ita ba ba kyau ka daina tozarta matarka ah ai wallahi ni na rabu da ita wannan mata ciwo ne fa da ita ka daina yi ah ai ya rabu da ita ai fitsarin kwanci ma duke ah ai ya rabu da ita ai ai tana kara kai ta dauko aibu ko ya faɗi wani abu na illa ko na raunin halitta ko na wani abu yana faɗa yana ya ɓata sunanta haram ne haram ne namiji idan ya sake mata feje yana bankaɗa sirrinta a wajen haramun ne haka ma. haram ne ki je ki yada sirrin mijinki da kuka rabu tun da kun rabu ki rufe bakinki ki je ki aurenki a wani gida amma ki daina bankaɗa sirrinsa duk wanda ya tona asirin wani shi ma sai Allah ya tona nasa asirin kar wani fushi ya sa ki je ki bankaɗe shi ba mamaki uban yayanki ne ta da ki tona asirin uban yayanki kai ma da ka je kana tona asirinta ai ba mamaki uwar yayanka ne ka zo ka tona asirin uwar yayanka wazala ce inda mina sharrin nasi inda Allah manzilata yawmal qiyama ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yashru sirraha hadisin muslim riwayat abi sa'id al-khudri mafi sharri a cikin mutane namiji ya je ya keɓanta da matarsa ya sadu da ita bayan ya sake ta ko suna tare ya je yana gaya abokanansa abin da yake da matarsa haka matar da take ba da labarin shimfiɗar mijinta kin ji kunya kin yi asara kin yi aikin banza ba ki da addini ba ki da tarbiya abin da aka yi a lullube a cikin sirri kina yaɗawa, bai da kyau an waito daga wasu daga cin salihan bayi wani mutum ya so zai saki matarsa sai aka ce da shi kai me ya dame ka za ka rabu da matarka an ji zai sake matarsa sai abokanai suka ce ya za ka rabu da ita irin 'yan bugun ciki suna so su ji me ya sa zai rabu da ita me halinta sai ya ce al'aƙilu la ya ci zan ya ce duk mai hankali ai baya yaɗa sirri du mai hankali Ba ya yaɗa sirri ina ruwanka dan na ce zan saki matata so kake yi sai na gaya maka mai take mai take yi amma yau ku duba halin mazan zamani kafin ya saki ki sai ya gama watsi ki gaba daya kafin ya sallame ki sai ya gama zagin ki a gidan yayyensa mata uwarsa ta san sirrin ki ubansa ya san sirrin ki abokanai sun san sirrin ki kai wani fa wallahi a sai to zikira gan matarsa haka kurin sai rubuta Allah ya isa kin cuce ni a status sai ya shiru a ce da ita yake nufi a ta me da zance na bakin ciki da bacin rai wai a status al'aqilu la ci yaje ya sake matarsa bai gaya wa kowa ba kai yanzu ka je za ka sake matarka buhu-buhu na laifinta za ka je kai ta faɗa saboda ka ɗauraye kanka kada a ce ka yi laifi to ba a son yaɗa sirrin mace idan za a sake ta ba a so bayan ya sake ta sai aka ce a lima tsallaka ha kai me yasa ka sake matarka sai ka mali wa limar a ce gairi yanzu kai da ka zo kana tambaya na ina ruwana da matar wani ai yanzu matar wani ce ni yanzu ba matata ba ce tunda na sake ta za ta je ce ta auri wani ko kuma ta wani me za ka zo ka tambaye ni ina baka labari akan matar wani da Allah ku duba masu hikima lokacin da take cikin gidansa ya ce yaya zai yaɗa sirrin matarsa lokacin da ya sake ta yace to ina ruwa na za a tambaye ni akan matar wani ina ba da labari akan ta ba ruwa na tunda dai na rabu da ita mun rabu lafiya shi nan ce ya tsare wallahi da aurata suna karanta abin da shari'a da malaman musulunci suka rubuta akan harkar aure da ba shiga wulakancin da aka shiga a yau akan harkar aure ce ba ni ni a nan ma zan tsaya kawai raina ya ɓaci ya ikara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum